shine alhashiru allazi yushar nasu ala qadami wanda za a tashi mutane a diddige na na biyar yace sunana ne al-aqibu وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمدا حقيقة الله تبارك وتعالى يا أبت من الله صلى الله عليه وسلم تسونا واتو أحمد كما محمد الذي يكرم الله لأنه سونا واتو أن حديثي na sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda imam ibn al-arabi Allah ya kare da gare shi yake cewa a cikin al-ahkamul qur'an tafsirin da yawa al-qur'ani manzo Allah sallama da yace li amsatu asma'in ba yana nufin shi ke nan iya sunan manzan Allah ba yana nufin waɗannan su ne sunana da aka fi sani na da su waɗanda suka yi shuhura a firmizi sanda ya zo yana ibn al-arab yana sharhin wannan hadisi a cikin tubatul awaziya shirin da yawa tirmizi sunan tirmizi ya ce ai manzo Allah sallallahu yadda Allah yake da suna dubu haka manzo Allah yake da suna dubu Allah yana kiransa da sunaye guda dubu a wajen muhakkikai ya ce to manzo Allah ma Allah ya ba shi sunaye guda dubu wanda Allah ya sa al'ummatai da halittu suke kiran annabi da wannan suna hmm. kuma wannan hadisin shi ne kusan hadisi ma na ƙarshe a abin da imamu malik allah ya ƙari daga rishi ya rawaita a ƙarshen littafin samuwar na sunayen ya ce sunayen manzala sallama sai ya kawo wannan hadisin ce ina da sunaye guda biyar da aka sani na da su shine ya ambaci sunan nan nasa Muhammadu Ahmadu Mahi Hashiru Akibu ba wai dan su kenan ba a su ne sunan da aka sani manzo Allah da su wannan shine karshen hadisin da ya zo a littafin muwadda ta Imam Malik wanda kuma san muwadda ta Imam Maliku ta girmi sahihul Bukhari ta girmi sahihul Muslim wanda wasu ma Imam Shafi yana cewa mata ta adimu sama'i. بعد القرآن أفضل كتاب من مرقب مالك يتي أباير ركن سما أبنجي باب ونلتافي مفي جرمة أقول الله تمتك ركن سما كما هو أبنات إمام مالك in ji imam malik wanda a zamaninsa sama da mutum dubu casa'in suka rauki wannan littafi na muwaɗa a wajen imam malik saboda da mutum dubu casa'in suka rawaci littafin nan waɗa a wajen imam malik allah ya kare ta da amma kuma wayar da ta fi shura a muwaɗa ɗin ita ce wayar yahaya bin yahaya a laisi din nan wanda kuma ita ce waya ta kusan ƙarshe-ƙarshe ta wato ainihin a imamu malik wanda ya bayar da ita hmm. ومن خصائصه تعالى له ينا كيبان تيوت الله ايوا منزل الله صلى الله عليه وسلم ضمن ثناءه wanda ya kimsa yabo a cikin sunayen manzon Allah a zikirhi azima sai nan da ɗaya a tsakin ambatan annabi girmamawa da godiya ta sa amma ismuhu ahmadu amma kaga sunan manzon Allah ahmadu af'alu bi mubalagatan su sifatil af'alu sifa ce ta af'alu mubalaga ce a cikin siffar godiya ahmadu wanda ya fi kowa godiya ga Allah wa muhammadu muhammadu kuma mufa'alun wato Mufa'alu ne shi kuma a matsayin mufa'alu shine muhammadu mubalagatan shi ma kaiwa matuƙa ne daga yawan godiyar manzon Allah ga ubangijinsa وهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمدي من حمدا shi manzo Allah sallallahu alaihi shine mafi girman man hamida wanda ya gode Allah wa man humida mafi girman wanda Allah ya yaba wa akfaran kowa yabo a cikin mutane shine abin yabo a sama da ƙasa shine mafi godiyan masu godiya ga ubangiji shine wanda zai rike tu tutar yabo a ranar alkiyama wanda cikar yaban za ta tabbata a hannunsa sati bisa sifatil hamdi wanda annabi zai shura a filin alkiyama da sifar yabo da godiya ga ubangiji a nan ne allah bara ko ta'ala zai tashi manzan allah a matsayi wanda yake abin yabo kama ما وعده كما يد الله يا ومنزل الله الكوري يا فيه الاولون والاخرون بشفاعته لهم wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe za su gode wa manzan Allah da sababin ceton da zai musu alhamdulillah gode eh, wannan rana kowa zai gode wa manzan Allah da wanda ya girma girmansa a duniya da wanda ma ya raina shi a duniyan to zai gode masa saboda arzikin da ya gani Allah ya danka a hannun manzan Allah shine na ceton halitta gaba ɗaya wannan muqamul mahmud wayaftahu alayhi fi min al a wannan biki Allah zai wa manzo Allah da yabo iri iri da manzon Allah zai wa ubangijinsa kama qala sallallahu alaihi wa sallama irin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fada alam yuda gairu yace yaban da zan wa Allah Allah ba taɓa masa yabo da irin wannan ba Allah ya taɓa buƙa wani yabe shi da irin abin da zan yabe shi ba Allah ya ambaci al’umman manzan Allah a cikin littattafan annabawa da cewa Sune ne hammadina masu yawan godiya ga Ubangiji. haqiqun an yusamma muhammadan wa ahmadan dan haka ko ya tabbata annabin su a ambace shi da suna muhammadu da yawan godiya ga Allah wa ahmadu mafificin wanda suka gode wa ubangiji kuma fi hadhain ismaini min ajaibi khasaisihi وبداء آياته فن آخر فن آخر أكوي ونفجي ندفن أتكم ودن سناي نمنزل الله ونس كونسو ودن سئر أبو بماماكي نكي بتكي بتشان الله دي أتكم ودن سناي نمنزل الله وإن الله جل اسمه أما أن يسمى به ما أحد قبل زمانه وأن سناي محمد أحمد الله يا تري يا كتنجن يا شنجي ba yadda an kira wani da sunan ba kafin bayyana manzo Allah sai da aka haifi annabi sannan aka fara kiran wani da wannan suna na Muhammadu ko ko Ahmadu amma ahmadu amma kaga sunan manzala ahmadu allazi ata fil kutubi wanda yazo a cikin littattafan da suka gabata shirar bihil anbiya shine wanda annabawa suka ishara da shi fawana Allah ta'ala bi hikimati Allah cikin hikimarsa sai ya hana a ambaci wanda wannan suna na ahmadu wala yi du'a bihi mad'un qablahu ba a taɓa kiran wanda wannan sunan kafin manzon Allah ba حتى لا يدخل لبسهم على ذي قلبي حدي abin da sa Allah ne yadda wani an kira shi da suna Ahmad ba kafin zuwan annabi hatta la ya da kula nafsu kada ko kwanto ya shiga ala da ifin kalbi a samu mutane masu raunin zuciya a shakkin ko kokanto akan martaban manzo Allah Wani da shi ne Ahmad ba Ahmad wancan ake nufi shi ne. to sai aka kisa wa kowa wannan suna sai da ya bayyana da kansa aka ba da kiran wani da suna ahmadu wa bashiran bin abi ya ci min ba ismuhu duk sun sani amma ba wanda ya kira ɗansa da suna ahmadu sai da aka haifi manzo Allah wannan kiyayewar Allah ce ga siffa da suna na sayyidina rasulullahi كذلك محمد تو هكذا سنن من الله محمد أيضا لم يسمى به أحد من العربي wala gairihim wa a ambaci wanda wannan suna na Muhammadu ba a cikin larabawa ko wani larabawa ila an sha a kubaila wujudihi har sai da ya zo dab da haihuwar manzan Allah dab da haihuwar manzan Allah za a samar da cikin manzon Allah bisharori suna ta bayyana littattafai sun gaya musu in za a haifi annabin abu kaza zai bayyana za a ga kaza za a ga kaza sai ga wannan bisharorin suna ta bayyana kuma ga sunansa zai zo da sunansa muhammadu to dab da haihuwar manzan allah to bisharori da suka yi yawa me ya faru وبلاده أن نبيا Muhammadu. muhammadu محمد kafin haihuwarsa labari yawa tsu cewa za a haifi annabi kuma za a aiko shi sunansa muhammadu وسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله da jin wannan bisharorin to sai wasu daga cikin larabawa kaɗan a cikin larabawa to da an haifar musu da sai ce sunan sa muhammad raja'a suna kwaɗayin wannan ɗan ya zamo shine annabin ƙarshen zamani su da wannan kwaɗayin suka rika kiran ɗansu da suna Muhammadu dab da za a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna so a ce ɗansu ne ya zamo da wannan suna shi kuwa mhm. wallahu alam haisu ya ji alu risalata wu Allah ta rubuta ala shi ya sani da ya ajiye manzancinsa eh, duk kokarin ka da cewa wani ba zai kai ba wani bai isa ba Allah ya riga ya gama ba wanda zai ba waɗannan waɗanda aka kira da suna Muhammadu dab da haihuwa annabi mutum shida ne ba su kai mutum bakwai ba a iya sanin tarihi ya ce na farkonsu shi ake kira muhammadu bin uhaihata bin jullahi ausi shi ne mai wannan sunan muhammadu bin uhaihata an kira shi da sunan muhammadu sunan babansa uhaihata sunan kakansa aljallahu to shi jallahu din ya zama to ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah shi kakan shi muhammadu Muhammad bin Muslamata al-Ansari sai na biyu da aka kira shi da suna Muhammad bin Muslamata al-Ansari mutumin Madina shi ma an kira shi da wannan sunan cewa sunansa Muhammad shine na biyu wa Muhammad bin Bara'i bakari sai kuma na uku wanda aka kira shi da suna Muhammad bin Bara'i al-Bakari shine Muhammadu na uku da aka yi kafin haihuwar annabi wa Muhammadu bin Sufyan bin Mujashi sai na uku shine Muhammadu bin Sufyan bin Mujashi wanda shi wasu malaman tarihi suka ce ya musulunta amma sahabi ne shi wasu suka ce abi musulunta ba wa Muhammadu bin Humran al-Ju'fi sai na hudu shine ko na biyar Muhammadu bin Ju'fi ko jurana a ko gurana al-jufi shine na biyar a cikin wanda aka kira su da suna Muhammad wa Muhammad bin Uzai Salami Sulami sai na shida shine Muhammad bin Uzai As-Sulami shine na shida wanda aka ambace shi da wannan suna Muhammad la sabi alahu alƙali ce ba a yi bakwai ba hmm. su kenan guda shida dan Allah in banda manzo Allah wa ake karar da rayuwa kai sai ba irin wani sa kafin a haife shi kan duniya ba a sami wannan sunan ba sai mutum shida a kan rayuwarsa Ahmad ko ba a taɓa jin wani ya ambaci ɗansa da suna Ahmad ba sai da manzo Allah ya bayyana kai ake sanin tarihin rayuwarsa akwai da yawa malamai da suke littattafai a kan tarihin rayuwar manzan Allah akwai wanda ya yi sufuri ishirin wani ya yi arba'in wani ya yi sifili ɗaya wani ya yi ƴan takardu ko da yin abin da ko da suka dinga ɗauka rayuwar annabi shekara shekara shekara ɗaya farko ta manzan Allah ne ya faru da manzan Allah sai da suka yi bayani a shekara ta biyu me ya faru a shekara har shekara 63 nan sai da ake bayanin ta a rayuwar manzan Allah ya za ka duba al-bidaya wanda ya haya ya kawo ta ya haya daga haihuwar manzan Allah ne zuwa ƙarshen duniya sai da ya bayani duk abin da za a kawo bidaya wanda haya hmm. ana cewa ولمن سمي محمدا محمد بن سفيان a cikin wayannan shidan kuma farkon wanda aka kira da Muhammadu din shine Muhammad bin Sufyan shi aka fara ambata da wannan suna wal yaman taqulu yaman suna cewa Muhammad bin Yuhmid min al-Azdi wato Muhammad bin Yuhmida al-Azdi shi aka fara kira da wannan suna ثم هم الله كل من سمى به أن يدعي النبوة أما تقول أن شدة da aka kira sunansu Muhammadu Allah ya kintsa bakinsu ya hana wani a cikinsu ya da'awar annabta domin da sun yi da'awar annabta sai ko kwanto shi cikin zuciya to sai Allah ya hana zuciyar tasu ta yi da'awa da annabta aw yadda iya ahadun lahu ko kuma wani ma ya zo ce kai ne Muhammadin da aka ce za a aiko ba a taɓa samun wani ya jingina musu annabta ba aw ya zahara alaihi sababun yushakkaku ahadan fi amrihi ko kuwa Allah bai taɓa bayyana da wani abu na irhasi wato mai wato abin da ya sha bamban da hankali kamar karama a haƙƙin waliyai in annabi ne kuma yana halin ƙuruciya ƙanƙanan shekaru bai kai munzalin annabta ba in wani abu ya bayyana a gurin ce irhasi ne to su irin wannan abu bai taɓa bayyana a hannunsu ba bare a ce irhasi ya samu alamar annabta ta tabbata a wajen su Allah ne ba su ma hatta ta haƙaƙa da hu, sallallahu alaihi wa sallam har wa'annan sufofi biyu suka tabbata akan manzan Allah Muhammadu da Ahmadu walan yunaza fihi ma ba wanda ya taɓa jariya da manzan Allah cikin su cewa shi annabi ne shi ma annabi ne sunansa Muhammadu sunansa Muhammadu sunansa Ahmadu shi ma sunansa Ahmadu ba a taɓa samu ba wani abu da zai keta al'ada ma ba a taɓa gani a gurinsu ba وأما قوله صلى الله عليه وسلم تو أما ولم من الله صلى الله عليه وسلم يكرا سونان سا ده سونا نوكو ده يتيني ني الماهي الذي يمه الله به الكفر وند الله يكي شابه كابرتي البركتينا فبزو من الله صلى الله عليه وسلم على سامو وند ko kuma a kira su da suna waɗanda ake ce musu wato masu bin addinin annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu salamu. an ana da irin su to amma galibin duniya bata san ibada ba kafirci tsaba ma ake bautawa amma da zuwan annabi ta ce za alhaq wa zahaq albatil shikenan ƙarya ta ƙare manzo Allah ya zo shine sunansa almahi ya shafe kafircin duniya ya tabbatar da addinin musulunci fafussila bil hadith shine sai aka masara a cikin wannan hadisi wa yakunu mahawul kufri ana cewa annabi sallama almali wanda ya shafe kafirci imma min makkata wa biladil arabi ko dai annabi ya shafe kafirci a garin makka ba a bauta ma Allah a garin makka da kuma wa biladil arabi da sauran kasashen larabawa wa ma zuwiya da min al da irin abin da Allah ya tato ya matso wa manzo Allah da shi na daga sasannin duniya wa wu'ida aka yi wa annabi alƙawari annahu yamliku mulku ummatuhu cewa mulkin al'ummarsa zai kai wannan gurin to duka annabi ya kori kafirci a wannan kasashe aw yakuna limahu aman aman bi ma'ana az-zuhur wal galabati ko kuma ana nufin almahi mai goge kafirci gaba ɗayansa ma'ana addinin da ya zo da shi ya rinjayi sauran addinai kama kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yuzhirahu ala ad-din kulli yuzhirahu ala ad-din kulli dan ya rinjaye da manzon Allah ko addinin annabi akan sauran dukkan addinai وقد ورد في تفسيره في الحديث يا زو أتكن تفسير ونن أي حديثي أنه الذي مهيت به سيئات من اتبعه معنى الماهي سنة النبى الماهي ينا نفن نيني واندا الله زي شاكي زنبن دوان يبين يبدل zarar imanin ka da annabi to Allah ya shafi ma duk zunubanka shine ma'ana sunan annabi almadi wannan kuma bai haƙi Allah ya kare da gare shi shi ya bada fassarar wannan sunan na manzon Allah a littafin da la'ilin nubuwa cewa almadi wanda Allah yake goge zunubin duk wanda ya bi shi وقوله صلى الله عليه وسلم ولن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتكن سوران سا أنا الهاشر نيني الهاشر الناس على قدمي وأن ذا أتاشي متاني أدقى أدقى أدقينا على زماني وأهدينا شيني وأن ذا أتاشي متاني أزامنينا دكما أهدينا ليس بعدي نبي معنا النبي يتي نيني ne شرق النبتة shi ne ma'ana alhashiru daga kaina an daina aiko annabi manzo amma a iya samun annabi kamar yadda ake faɗa irin su ahmad gula da haka annabi ne amma ko ba manzo ba to ana samu wanda ake kira cewa annabi amma ba manzo ba na kan ma'anar alhashiru yana nufin cewa zala sallama daga kansa an gama manzanci ba wani manzo da zai ƙara zuwa كما قال kamar yadda ya ني ni ne cikamakin annabawan الله kafin su وسمى عقبا وسمي عقبا اي كرام زال سنا عقب لانه أقب غيره من الانبياء ومن يبيو بايا دكا انبا ود الله إيه يشيني كرشن وفي الصحيح يا يزو حديث ما ان إن أما العاقب انا العاقب الذي ليس بعدي نبيه ني العاقب wanda babu wani annabi da zai zo a bayana wasu malamai suka ce da ya ce ayi, yushar nasu ala kadami ai yushar ya ce akan ido na za a tashi kowa duk wanda zai je gon Allah akan ido na za a tashi shi kama kala kamar yadda Allah ta'ala ya ce شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قيل to da shine ma'anar yushar nasu annabi in Allah ya tarbe shi kai sai da sako da ce kai sai mutane su ce ba mu yadda wani sako kai mana sai Allah ce waye ka sai ce manzan Allah sai a zo da mu al'umman manzan Allah kai annabi kaza ya kai sako sai mu ce ya isar masa sai ce ah to yanzu ya Allah kai ba adali ne mutane da bamu zamani da su ba ba mu zauna da su ba su zo su ba da shaida akan abin da ba a yi da su ba Allah ya ce kuma haka ba kuma gaskiya ne ko al'umma maza Allah me shaida ku ya to ai mu shaida mu annabin ka da ka aiko ya gaya mana ka aika wa jama'a kaza annabi kaza wai da adam ahahum wai da saboda ahahum duk na ji ka aika musu shi yasa mu ma ji ka ka gaya masa shi yasa muka ya gaya mana mun ko muka tabbatar ka yi sai a ce ku kuma waye ke da ku ai manzo Allah manzo Allah ya zo ka ji abin da manzo yake ce kwarai kuwa haka ne Allah gaskiya suka faɗa al'ummata shine wata kunu a waya kunar rasul wata kunu shuhada ala nas ku za ku yi wa al'umma shaida waya kunar rasulu alaikum shahida annabi ya ce al'umma ta gaskiya suka faɗa mata

ma'anar anakadami ai kuddami a gabana za a tashi kowa kowa zai tsaya daga gefe ni ne a tsakiya ai yajtami'una ilayya yawm qiyamah kowa daga gani guri na za a tattara ta wurin al-qiyama ji annabi shi ne ma'anar al wanda kowa zai zo ya tsaya dam ana jiran ya za a yi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce alaƙa kadami din da manzo da ya faɗa ai ala sunnati akan tsari na za a tashi kowa wa ma'ana qawlihi ma'anar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama li khamsatu asma'i ina da sunaye guda biyar da na fi shura da su wasu malamai suka ce ma'anar ina da suna guda biyar ma'ana sunaye ne da suka zo a cikin littattafan da suka gabata wa inda ulil ilimi min al-umam as-salifat shine sunayen da yake an sanna da su a cikin al'ummatan da suka gabata wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wa sallam hakika an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ashiratu asma'i kaji ba a hadisin da Abu Nu'aymin shi kuma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ina da sunaye guda goma da na fi shigura da su. Sai ya ambata a cikin wa'annan sunaye, ƙaha shi ne alba. badaru tammi shine taha da kuma yasi al-imam muhammad da maki Allah ya kare da gare shi shi ya hakaito wayannan taha yana da cikin sunan manzo Allah taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa yana da kuma Allah ke wasu mm. yana ya muhammad sallama wal qur'anil hakim innaka ya sirri kira innaka kai yasin mm. lamin al-mursalina sai da Allah ya rantsi wallahi tabbas hakikata kai kana cikin manzannin Allah in sun ce kai ba sai da kai manzo bane to ni na yadda na rantsi na tabbatar kai kana cikin manzanni Allah. saka da alkhairi a cikin wasu malamai suka ce ya zo a cikin fassara daga tafsirai da aka yi wa sunan maza Allah taha ana nufin ya ɗahiru ya hadi shi ne ma'anar taha ya ɗahiru ya hadi sunayen annabi guda biyu aka haɗe za ka kira da ɗaha. a wasu kuma malamai suka ce ma'anar ya sayin ana nufin ya sayi ya shugaban halitta Allah. Imamu Al-Imamu Sulami ya gaito wannan da Imamu Wasu ji shi kuma ya karba da Jafaru ɗan Muhammadu Bakiru Allah ya kare ta gare su. Wasu malamai ko suka ambata suka ce ashiratu asma'in annabi ya ce ina da suna guda goma fa zakara al hamsata allati bil hadisi al awwali sai ya faɗi guda biyar din da suke cikin hadisin nan na farko wanda aka faɗa ana muhammadun ana ahmadun ana al ashir ana al aqibu ana al mahdi qala yace wa ana rasulur rahmati guda biyar din da zai kara banda wancan da da yasin din su kuma sai ce sunana rasulun rahamati annabin da tsantsan rahama ce a cikinsa shi rasulun rahamati manzala sa salama ko dukan kare ko zagin kare sai Allah ya gafarta ma zunubi ka bata annabi maka faɗa sai Allah ya gafarta ma ka. shi saboda tsabar rahama ce a cikinsa wani na na sai ta ji manzo Allah yana ta faɗa kansa tana cikin da ta ce oh waye yi gari da albarka da alheri irin wannan mm. annabi ne masa fara la ilaha illallah fadan da annabi ya masa kafara ce a wurin sa to shi babu shari'a tare da shi alheri ne tsaba Allah ya zuba cikin manzan Allah yace ina roƙa alƙawari daga ubangiji na wanda na daka ko na zaga ko na aibata ko ya zama masa kafara ne da ya biya a gurinsa Allah ya ce ne maka Muhammad yasa ni ta kashe wani ba ko bai taɓa dukan wani ba a wurin yaƙi mutum ɗaya da ya kai wa fara da suka ya kai zai kashe shi wanda aka ta yaƙi ya ga zalla ya gaci sai fito yana kirari ya rantse da lata ya rantse da uzza ya rantse da manya-manyan manata guna kuma kansu ya ce shi in an isa a fito annabi ya fito su yi faɗa shi kafin abta fita yakin sai da yake ne ce shi ba da wanda zai kara sai da muhammadu ya turke dokinsa ya dingira dokin cusa da harawa da dusa dokin ya yi karfi ya ce a kan dokin yake so su gwabza da muhammadu aka fito da ya ga an gwabza yaki manzo Allah ya gaji sai ya fito yana shere yana ihu in an isa annabin ya fito wannan kaza yana ta cika baki sahabbai suka zaguro annabi ke kubar shi da mahmud za ta yake magana annabi da shi kada ya bashi karfin mutum arba'in zai ce ku bashi sai da ya fito aka jabata ya kawo suka annabi ya kai masa ya kare da annabi ya daga mashi sai dina aka ce wallahi da annabi ya girgiza mashin sai da wuta ta fito a cikin da ya rike mashin ya girgiza sadauki ne ke magana ya ce wallahi sai da wuta ta fito a cikin mashin ya yi kansa ya danna suka masa mashin yana kan dokinsa Allah yake da in ya taba shi aljanna za shi sai Jibrilu ya soke shi a kulbinsa shi ne sai ya faɗi a dokin ga annabi ya kai masuka amma kuma ba samu sai ba Jibrilu ne ya soke shi a kulbi sai ya faɗo haka wanda ya yi dinka mulkin mulkin yana kurwar farbato yana ya kashe ya kashe ya kashe aka duba duk jikinsa babu barcani ko guda da ya suka da kaga wa mahamudu wani ta aka duba kam ya ce ko ba muka komai a cikin ka ba ya ce wallahi abin da yake ji da a raba wa mutanen jaziratul arabi zafin da yake ji ba zai ishe su ba saboda bala'in zafin sukar da yake ji ya ce dama a tun da muhammad ya ce sai ya kashe shi ya tun karo faɗa da shi ko miyar ya tsatta masa sai ya mutu shi da kansa yake fara saboda bai san shi da magana ba sa annabi ce ku bashi in kashe shi tun da ya faɗa haka ya sai ya kashe shi sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga burkirkida a ƙasa ya dinga burkirkida namun jikin sai dinga daddatsewa shi kai haka ne shi ne wanda ake lissafawa sun yi karo da manzo Allah har annabi ya kai masa sara nan ma annabi ya taɓa shi amma a ƙarshe naman su daidai daga daddatsewa daddatsewa shi kai haka Allah yake a manzo Allah Allah ya kare mu wa rasulur ya yace kuma ni ne rasulur rahati sallallahu alaihi wasallama annabi da yake ba farin ciki da hutu da kwanciyar hankali harisun alaiki ma anittum harisun alaikum lil mu'minina rahmanur rahim kawai in ga mutum kwanciyar hankali ba da son zama cikin tashin hankali shine rasulul rahati hmm. wa rasulul malahimi wani ne rasulul malahimi annabin da baya zama in an taba Allah hmm. annabin da yake yaki shine rasulul malahimi annabi ne da yake tsara yaki bai taɓa da yaki an karya masa yaki ba hmm. bai taɓa ko bai taɓa koya gurin wani ba shi ne rasulul malaki dukkan wata da ya shirya ya fita sai ya kai sai ya kai karshen san da aka zo za ta tabuka mutum dubu goma sha biyu annabi ya tara ya fito da su tabuka amma a dubu goma sha biyu ba wanda annabi bai sani ba ko ba wanda annabi ba shi inda zai tsaya ba a tafiyar da za a kwana arba'in ana tafiya a dawaki amma da zai ne tsara kowa kuma ya gaya masa yadda zai aka sauka a filin ta buka aka yi sati biyu ana alwala ana sallah ana kira sallah ba wanda ya ce shi ne Allah ya kirka saukar da mu'jiza ya kirka saukar da mu'jiza a shi karshen yakin annabi shi ne karshen fitar yaki da manzon Allah ya yakin ta buka hmm. wa ana al-muqaffa ni ne mai suna al-muqaffa inji manzon Allah kaffaitin nabiyina ni ne wanda na dakaci annabawa da gani Allah ya gama aiko manzanni sallallahu ni ake kira da suna alƙayyimu walƙayyimu alƙayyimu ne ma alƙayyimu shi ne aljami'ul kamil wanda ya tattara komai ya haɗa kowa shi ne alƙayyimu kaza wajadtuhu haka na gani in ji alƙali walam arwi amma ba rawai ta sare ba. fasar aljami'ul kamil ba rawaita ne ba gani na yi ma a rubuce wa anna sawabahu amma in arwaya ne kusan sunan ake ci masa al-kusan ba wai al-qayyum ba shine bisai kusan kama zakarnahu ba'da an al-harabi kamar yadda muka ambata yadda na rawaita da imamu al-harabi wa huwa ashbahu bit tafsiri kamar wannan ko shi yafi dacewa da tafsiri kamar da shawa mutijani Allah ka rida gare shi yake faɗa wala mutum Ibrahim ma yake faɗa a cikin diwani wa hayyika ya kusan kusan yake faɗa ba ƙayyumu ba. Wakana waka a aidana ti kutu bil Haka ya zo sunan manzan Allah a cikin littattafan annabawa a kusan wanda aka bayyana ya zo a cikin zabura ta annabu Dawuda. Allahumma ba lana Muhammadan muqima sunnati. Ba da Allah ka aiko mana annabi Muhammadu wanda zai tsaida wannan addini naka bayan yankewar annabta. Hadi ya wataƙila ƙayyumu yana zuwa da ma'anar kusan al'imamu na kashi ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ina da sunaye guda bakwai a cikin alƙur'ani wanda suka yi shura amma fa sunan manzo Allah cikin alƙur'ani ya kai tamanin. yadda Allah ya kiran sunan manzo Allah a alƙur'ani ya kai tamanin in ka lissafa irin su ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudassir abdullahi muhammadu rasulullahi ahmadu ko duk Allah ya kira shi suna muhammadu duk ya kira shi da wa'annan sunaye ya kira shi ar-ra'ufu ar-rahimu ya kira shi as-sami'u al-basiru duk ya ba shi wa'annan sunaye da ya kira manzo Allah a cikin alqur'ani ya ce ya zo sunana a cikin alkur'ani muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullah ya kuma zo a cikin wa ba Muhammadu illa rasulun sai kuma na uku da ya ce ala muhammadin sai kuma na ƙarshe muhammadu rasulullah wa sai kuma sunan matsala ahmadu wa ubashiran binabi ya ci min ba dismuhu ahmadu sai kuma ya si ya sayi sai kuma ya tahir ya haji sai ya ayyu al-mudaththir sai ya ayyu al-muzammil wa wa annahu lamma qama abdullahi aka Allah kira ki da suna abdullahi yazo wa bi hadisin akhara yazo a cikin wani hadisi daga jubair dan mut'im Allah ya kare ta gare shi yace yazo a cikin sunayen manzo Allah guda shida muhammadu shi ne sunan annabi wanda ya fushura sai ahmadu shine khatimun nabiyina shine aqibun shine hashirun shine mai suna mahi ya zo a cikin hadisin abi musa al'ashari ashari Allah ya kare da gare shi أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا أنبتن كنسا سونا دبن دبن أزممو ينا تشوى جابي موسى ni ne mai suna muhammadu ni ne mai suna ahmadu ni ne mai suna mukaffa ni ne mai suna hashiru suna na ne nabiyin taubati ni ne mai nabiyin marhamati ni ne nabiyin marhamati ni ne nabiyin rahamati an rawaito nabiyin marhamati war rahati duk sunan manzo Allah Ya ce duk ana kira na da waɗannan sunayen wato kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma sunan abu da yawa yana nuna girman wannan abu sai ga ana ta bashi title iri iri zaki da yake na daraja a wajen larabawa sai da suke masa suna ya kai ɗari zaki shi kadai sai da aka masa suna ɗari a larabci saboda girman zaki a wajen su to shi sunan da aka yi masa guda dubu har wani a ciki daga manyan malamai ma ya ce ai za a iya kai sunan annabi dubu biyu da ɗari biyu yana nan alkitafai da yawa daga malamai suka rubuta irin su ibn sayyidin nasi irin sa imamu suyuɗe Allah ya kare da shi duk sun yi jarabai akan sunayen manzon Allah a tayi ibn hajar al-asqalani Allah ya kare shi har littafi guda shi ma akan sunayen manzon Allah kullun sahihun insha Allah alƙali ya ce duk waɗannan sunaye ne fa ingatattu in Allah ya nufa ma'anar muqaffa ma'anar muqaffa shine ma'ana al'aqib dai wa amma nabiyur rahmati amma sunan manzon Allah nabiyur rahmati da nabiyur tawbati da nabiyur marhamati da nabiyur rahati duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci manzon Allah da su inda Allah ya ce da manzo Allah amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kamar yadda Allah ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata da kuma waya adi ila siratin mustaqim da faɗin Allah bil mu'minina ra'ubur rahim da sunan manzo Allah ne وقد قال في صفة الأمة حقيقة الله تبارك وتعالى يا بدا أتكن سبنان تعالى الأمة من الله إنها أمة مرهومة حقيقة وأن الأمة الله يمت رحمة أو أمة مسلمة غفور da yanzu zai rubutu a kan al'ummar zai rubuta mata da ya kunu yana zuwa kan al'ummar manzala kawai sai Allah ya ce kif ya kalamu tsaya kai alkalami shine sai alkalamin ya fadi shine sai ya tsage shine wannan tsagar da ake wa alƙalami guda biyu sai ya tsage saboda jin nauyin abin da Allah ya ce dakata kai alƙalami na kai rubutu akan al'ummar masoyina to me zan rubuta ka ce ummatun muslimatun wa rabbun ka rubuta musu al'umma ce mai yawan zulubai kuma ubangiji ta mai yawan gafara kawai ka rubuta wannan ka wuce gida duka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan Waƙar ƙala ta'ala fi Hakika Allah ta baraka ta'ala ya faɗa a haƙƙin nan na manzo Allah. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا أي وانا الأمة شاجن سجنة تيمقن شاشي دان الله مقولة تيمقو وانا شيني عند الله يسكن تامو مو ما سيمقو لي أتشمو musamman a irin wannan wata da irin wa'annan lokuta da mutane suke bukatar taimako to kada mutum ya danne abin da zai amfana shi kadai ya kora a'a a tuna da al'umma al'umma ba suna cikin wani yanayi da suke bukatar taimakon bayan Allah so da ka mu aka siffanta da al'umma ne masu taimako to mu masu taimako abin da Allah ya kore mana hmm. بعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته سي الله تبارك وتعالى يا أيكو من الله صلى الله عليه وسلم أما طير رحمة قال الأمة سا رحمة للعالمين الله يا أيكو من الله أما طير رحمة قال Allah ya aiko manzo Allah a matsayin mai cin kai gare su mai cin tausayi gare su kuma shine mai nema musu gafara sai Allah ya mai da al'ummar nan ta manzo Allah al'umma ce mai abayi abajin kai Allah ya tabbanta ta da al'umma ce wadda take mai rahama a tsakaninta wa amara kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci wannan al'umma ta manzo Allah da ta zama mai jin kai a tsakanin su Allah ya yabo ga manzo sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa hmm. inna Allah yuhibbu min ibadihi ar yana son bayi a cikin bayansa masu jin kan bayi hmm. wannan ruwaya Imam Bukhari ce Allah yana jin kan bayansa masu jin kan bayi a kankan mai tausayi kai ma sai Allah ya ji kanka ya tausaya maka a wata ruwaya kuma ce, arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man bil ardi yarhamukum man bis sama arrahimuna duk masu jin kan bayin Allah yarhamuhumur rahman su ma Allah zai ji su. irhamu man fil ardi ku ji kan waɗanda suke dandariyar ƙasa yarhamukum man fis sama wanda lamarinsa ya tabbata a sama shi ma sai ya ji amma ruwa da ya zo ana nabiyin malahamati isharatun ila ma bu iza ne a bishara ce daga abin da Allah ya yi ko manzo Allah daga yaƙi da ta kobi. wannan ma ruwaya ce wata ke ingantacciya domin shi annabi ne wanda Allah ta rubuta Allah ya ce arzikinsa yana ƙarƙashin takubbansa da masu sa shi ne mai yaƙi da ake samu annabi ne da bai san zama kawai ba annabi ne da bai san hutu ba annabi ne da bai iya wato ainihin wato san jiki ba bai taɓa zama lafiya ya huta ba ke sa ke kiransa da suna mutawasilul ahzani mai matsanancin sadaddan damuwa da bacin rai ba san da za ku samu da Allah kai a zauna ba wani abu ya taso ba wani abu da yake ba kullum a cikin damuwa yake al'umma kaza a kaza ya taso matsala kaza wuri kaza nan an toshi nan ya buɗe nan an toshi nan ya buɗe sai zama mutuwa sun da hazani hmm. kullum yana tunanin ya al'umma, sa za ce me zai sauƙaƙa a al'umma sa wannan shine shugabanci hmm. ba kai kana shugaba kana da zama ƙato al'umma suna da ramewa kana da tara kuɗi al'umma suna da tsiyacewa kana da yin kaza al'umma suna da lalacewa a'a kai san da ka zamo shugaba sannan bawa ne kai a wajen al'umma sannan za ka kasa bacci sannan za ka kasa jin daɗi sai na umar dan khattab Allah ya kare da gari lokacin da aka naɗa shi hilafa sai na umar dogon mutum ne kuma mai jiki da kima a jikinsa ba ƙato irin lokaci irin nan ba yana da kababban jiki kuma irin giant ɗin mutanen nan amma sai na umar sanda aka naɗa shi hilafa kafin wafatin sai na umar sai da ya zama in ya ɗaure mazagin wandansa baya gaba a cikinsa duk yara ya siri sai da sai na'uwar ya zama idan zai shiga cikin gida sai ya tabbatar babu wani abu na mulki a cikin gida na al'umma sannan zai sallama ya shiga cikin gidansa ta kai sai na umaru bai mallaki riga biyu a rayuwarsa ba in zai fito masallaci sai ya wanke riga ɗaya ya jira ta bushe sannan sai ya fito masallaci shine dalilin makararsa wata rana me ya faru imam yau ka makara sai ce tufafin na wani bai bushe ba ba a ajiye ɗaya a fito da ɗaya a sai dai a wanke in za a fito ya ɗaura ɗaya a jikinsa in ya bushe sai ya cire shi ya mayar sai ya cire wannan ya wanke idan ya bushe sai ya fito masallaci umar dan haɗari har sai na umar ya kare rayuwarsa wani sarki daga dimish ya aiko wani wajen sai na umar ya zo ya kama sa wasiƙa yana zuwa sai samu ba sai na umar a bakin gari a kwance akan yashi shi kare yana bacci ya sallama ya ce salamu alaikum ya amsa ce to Allah tambaya nake gidan halifa amirul mu'minina sai ce nan za sai sai ta kawai ya tafi gida yana zuwa ya tambaya aka shi gina sai na umaru ya je ya tsaya yana jiran halifa ya fito ko sai ga sai na umaru ya dawo sai ya gan ta kai ba kai na gani a bakin hanya ba ya ce eh, ni ne kai ne amir ruwa ya ce kwarai ni ne ai ba ta kai ina amir ina gidan aliyu ne mun ne yasa na yi na sani wajen mata ta aka aiko ka kuna da kafin ba sani ba ya ce to a aiko da aka yi da wasiƙa wurin zai na wurin karɓar da ya ce yanzu kai ne shugaban duk wannan daular da kake tsoron tsawo duk jinin nan da muke ji ta kai na samu a bakin gari kai kada ya kwance ya ce adalta faninta ce adalci kai ke sa kwanta ta zauna lafiya ku kayan wa da uku kayan wa da ci ta da sa ce eh to ai su gajiya suka yi da razana da firgicin zai dawo uwar suka aiko neman sassauci sai na uwar ya ce zai kai yaki gara sai aka aiko masa dan aikan ya kai shi a bakin gari shi kare yana kwanci kan dangare a kasa ko kansila ya ne gan gida dan yawo da dan sandan bari ko bare bare bare bare ciyawa bare kuma dan majalisa bare gwamna bare waye kaga babu adalci amirul mu'minin shugaban daular musulmai wanda sai na bar sai da ta duniya san da yato zai da mashadin nan aka yi hankuri aka taru aka cika aka cika daula ta zo sai na bar kawai ya fito da rigar samuraka faci saba'in ne a jikin riga da ita ya hau doki kuma ya hau doki gajeren ƙurin doki ya fita suka ce wallahi kana abirin mominina a kanka da wannan rigar ya ce ta Allah ya wani sata zan ya kudin kunyi ya abu da ka yi kawun da ke ci ya ce da ci gidana kuma ya abu da Allah ya bani kira ya ce muraka rigar sai na goro suka ce riga za mu je mu karɓi gari gari gari dimashka masallacin baitul muqaddas ba shi za mu je a karba da wannan rigar ta ka. kai ai sai su abun nan ba ƙarya ne ka canja doki sai na kwara aka yi tafiya da ce ka canja doki ya ce a'a doki shi Allah ya bani suka ce a'a ai akwai dawa kan zaki wanda ake ajiye wa sarki in dokinsa ya gaje canje wani to ga wani a kawo doki babba sai na umar ya hau ana gore na da doki ana ta yaji a ah, tun da ya canza doki ma zai canza riga ana tsayawa a wani gudun da fito yanzu daga nan zango sai cikin garin dimishka ka canza riga sai ce addinin musulunci baya bukatar karya ita allah ya bani da ita zance ai ba riga ta za su kalla ba abin da zo da shi za su kalla suna wanda shiga cikin garin da mushka ah, duk suka shiga suna tare ana ta jira wanda mai zo sun yi kwalliya an zuba gwalagwalai da tinarai ana ta jira an yi rumuni ne musulmi aka tuwa ne ce dan allah ja wannan da ya rike riga suna wanda ya kyale su ana shiga suka ce ba za mu tarbe shi ba in dai shi ne amirul mu'minina hannun zai zo suka tsaya wannan sanadi da kofar masallaci suna jira sai na ya shigo doki ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan yana tafiya yana tafiya haka suka je har ya zo bakin masallaci bai tsaya ko ina ba ko babu wanda ya kai masa sai da ya zo bakin masallaci yana tsayawa bakin masallaci ya ce assalamu alaikum yana mun sallama su ce maraba da ne mun yadda haka muka ganka a cikin attawa za ka zo da yagaggen riga da gajeren doki da wannan sifar ta da ka zo da kyakkyawar riga ko babban doki ko sifar mai kyau sai mu faka kudi da yaki wuce kare ya kuke ba umar da muka sani ba ne siman biyu duri min asar su Allah ba mu albarka wannan annabi ne annabin yaki hmm. Imam Huzaifa Allah ya kare ta gare shi ya rawaito daga cikin hadisi nan na Abi Musa al-Ash'ari ya zo a cikin sa ni ne nabiyun rahamati annabin nan na rahama ni ne annabin nan na tuba ni ne mabiyul malali sallallahu alaihi wa sallama al-imam al-harbi ya rawaito a cikin hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qal annabi sallallahu alaihi wa sallama yace tani malakum wani mala'ika ya zo mun faƙala li sai mala'ikan ya ce da ni an ta kusan ya muhammadu ba da kusan ai mujtami'un a gare ka ne komai yake tattara wal kullu minhu kullu badanan wa zahiran sai komi da komai komai ya tattara yana tare da kai ya rasulullahi shine ma'anar kusan eh arzikin Allah kaf ya danka shi hannun annabi Muhammad shi kuma ya ce ya bawa wanda Allah ya kaddara a bawa shi ne ma'anar Allahul mu'ti wa ana qasim Allah ne yake ban ni kuma na raba haka Allah ya ba manzo Allah duk bakin ciki sai ya mutu mm. shi yake raban arzikin Allah kai ka san yanzu wutan nefa in aka kawo ta daga kayan ji ba ka isa ta zo gidanka ba sai ta shiga cikin me sai ta shiga cikin transformer daga transformer sai ake raba wutar wata ta dauka ta yi nan wata ta dauka ta yi nan wata ta dauka ta yi nan wata ta dauka ta yi nan amma kai tsaye daga nefa anya wutar za ka iya ɗauka wutar da kawai da nefa wallahi ba ka isa ka karci abin da Allah ya turo ba sai annabi Muhammad ya karɓa shi ne rike sannan ya saita sai ya raba sai shi kadai ya san Allah za ka yake karba abun Allah mu ko shi muka sani sai ya raba ba lafiya wannan yana bayar ko shugaban kasa ya ce ya yi abubuwan ya bada abu kai da shi ake yi ba kawai hanya ake shigowa da shi tana sai a biyo tana sai a biyo tana sai ga abubuwan sun zo amma ba kai kai tsaye ka ce ga shi ka samu a'a fasida shi ne annabi Muhammad duk wanda ya ya samu na Imam Shafi wala Allah shi ma bai san tauhidi ba eh wala Allah Imam Shafi bai san tauhidi ba a yadda masu faɗa tauhidi suke faɗa yana cewa duk abin da muka samu daga wajen Allah yace daga wajen ka ne ya Rasulullah kai ne wasila a littafin sa kitabul ummi kaga shi ne shi ba bai san tauhidin ba tunda ya ce daga annabi ake bashi annabi zai karba daga gurin Allah kan an ce ka ko ina za ka gurin Allah ta ina za ka sai ka bi ta cikin manzan Allah shi ne da tsakanin Allah da bayi shi ne albarzahul a'la matatsa tsakanin halitta da Allah ba sa iya zuwa Allah sai ta nuna Allah Muhammad shi kadai ne mai sikirin inda zai ce ka cancanta kaza ne ya dace da kai sai a maka kuma yadda Allah ya danka masa haka ake amma wani abu yake zuwa wajen bayi ba ta hannun manzo Allah shi ne ma'ana Allahu al-mu'ti Allah ne yake bada wa ba ni ba wa ana al ni kawai mai rabo ne ni raba wa alaki ba na aka aka ce na raba kai baka sai Allah ya baka ba san inda ina Allah ne ya yake ya bada ya ake a kira shi wa rasula ka sani nasa yaushe ka sani shi kuma na jaki yake da jalla jalal shi ya san sunan da yake kiran Allah ya amsa masa daga a kyale lamarin manzan Allah a kusan wanda Allah ya tattara masa komi mm. komi ka tuba dai karshen kowa mutuwa in an mutu dole za a tashi in an tashi a gabansa za a tattara to mai ceton shi ne mahmudu zaci duk takamar da tunkafa wannan ranar ake hari to shi ne mutu kuma sai yadda ya ce sai abin da ya ce yadda ya faɗa haka Allah zai dole a sallama mu ya ce wal kasumu shi ne wanda yake mai tattaro alkhairai wannan shi ne suna daga cikin iyalin gidan mazalla wanda yake kiransa da kusamu kusamu ah, bin abdul bin abdul ko ko bin bin abdul muttalib ɗaya daga cikin yan uwan manzan Allah wanda ma mu din nan shine karshen wanda ya taba annabi a duniya za a samu zalla a karbali famu suna ne na ƙarin manzan Allah to shine na karshen mutum da ya taba annabi a duniya sai da na san. Allah ya mana barka Allah kara mana ilimi girman manzan da gobe sai mu tashi laqaba da sunayen manzan Allah wanda suka zo a cikin alqur'ani da kuma wanda suka zo a cikin littattafai in mun samu dama sai mu karanta sunayen annabi guda dubu da Allah ya ba shi da suna dubu da Allah ya ba sai na Rasulullahi mun bar da shi babu ne wa'annan babu ne wa'annan suna ko duk sunan da aka faɗa za ka ji ka taɓa sunan annabi da wannan suna wasu a littattafan da suka zo a kafin an aiko manzan Allah wasu a cikin alkur'ani wasu daga bakin annabi wasu daga bakin sahabban manzan Allah haka Allah ya dinga kira manzan Allah da waɗannan suna Allah ya ba mu albarkan mu Allah ya kara mana ganin girman sunan Allah sallallahu alaihi wasallam amin wai wanda ya bayan sallama ya ce ah, yana da tambaya cewa ya je kasuwa ne ko ya je wani guri sai so wani abu kuma a gidansa yana zaune tare da matarsa da kuma mahaifiyarsa to da ya so wannan abin sai zama da wa zai ba a ciki babarsa zai ba ko matarsa zai ba to ya danganta da abin da ka so ba kawai abin da ka so ba in abin da yake na babu kare ya babu ka zaka ba in abin da yake na mace ka ne mace ka zaka ba in abin da yake na ba za a yi ka ba su to sai ka ba babarka ka ba wa mahaifiyarka ko dai wacce da matsayinta haramun ne mutum ya wulakanta mahaifiyarsa saboda matarsa Allah sallama yana fara wa sa san cewa wanda duk ya wulakanta iyayensa saboda matarsa to ya tabbata ba za su yi arba da shi ba kar ka wulakanta mahaifiyarka saboda matarka to amma kuma kar ka danna haƙƙin matarka saboda mahaifiyarka kowa yana da haƙƙi a kanka ita uwa haƙƙinta ne a kanka ka ci da ita musamman in ba wanda zai ci da ita in ba wanka baya yana ba shi da iko ko yana nan amma bai da iko kake da iko to wajibi ka ɗauki nauyin mahaifiyarka ita ko matarka dama wajabci ne ita ma ka ci da ita ka tufatar da ita ba laifi bane ka bambanta wa matarka da mahaifiyarka yanzu matarka za ka iya so wata indomi ka ajiye mata yanzu ka sai wa ka indomi yanzu matarka in ta indomi sai ta ci a matsayin abinci kuma ka ce ita za ka sai mahaifiyarka ta ci indomi a matsayin abinci ta yi ba sani ba za ta iya ci ba to me ya kamata da ita sai ka sai mata abin da yake a matsayinta a matsayinta ita ma wannan ka sai mata nata a matsayinta ba ce sai sun yi kankan kan da kankan kan ba kowa da abin da ya dace da matsayinsa ko da abin da ya dace in ka sai tsire ne sai wa mahaifiyarka ka sai wa matarka ba fi bane ba yadda ka sai mata ita ma ka sai mata dan za ta ci la'alla sanda za ka sai mata tsiren idan da ba ta shan tsiren gora take bukata hajjabi za a so miki kaza za a so miki ke ne ke sha'a kaza ni ne ko ce kamata abin da kake so ba laifi ba ne ba Allah ya da ya albarkace mu da rayuwa da na sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai Allah ya da zamu aje karatu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأجلاء ولا آلي أسرائك المستقيم وعلى آلي حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله